بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya ta الله سبحانه وتعالى وان wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu البركة wannan safiya mai ta kuma biyar ga watan jumada al'ula a jumada a saniya a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da hudu ga watan uku shekara ta 2017 miladiya eh hudu wani kenan shi ne hudu ga watan hudu ga wata hudu ne hudu ne mai hudu ga wata hudu na ce hudu mana eh. za mu tashi a inda muka tsaya a darasin wannan littafin albarka littafin muwafa na Imam malik ibn anas muna kungi na tara kitabu qasr salati fi safar kitabu qasr salati fi safar kundi da yake magana kan abin da ya shafi ƙasaru na sallah a halin tafiya sannan a darasin mu na 90 da ya gabata mun tsaya a ƙarshen babi na 22 ma ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى wa وسلم babin da ya zo yi bayani kan abin da ya shafi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya nuna mana ana yin salati a cikin sallah kuma malik ibn anas ya kawo mana ruwayoyi biyu cikin dimbin ruwayoyi da ake da su na salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun yi magana cewa ibn qayyim ya wallafa littafi mai zaman kansa domin bayani akan abin da ya shafi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me sunan littafi din jilawul afham fi mawdu' salati wa salami ala khair al-anam ibnu kasir a cikin littafin tafsiri tafsir al-qur'an al-azim da yana fassara wannan ayat da cikin suratul ahzab إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا كاودر ويا قوم شاتقص دبان دبان وصلاتي كما الله صلى الله عليه وآله وسلم kenan waɗannan ruwayoyi da ake samu na salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwaye da suka tabbata kuma ba ruwaya ɗaya ko biyu ko uku ba ita ya kira ikhtilafu tanawwu ruwayoyi ne daban-daban domin a nau'anta maka wataƙila in kana sauri wannan ruwaya gajera ce in kana ba sauri kake ba wannan za ce ko kai wannan ko wannan ka ɗauki wanda ya fi sauki a gare ka da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki da yau za mu tashi a darasi na 91 babi na 23 a cikin kitabu qasr salati fi safar ko gina tara kenan babul amali fi jami'i sala babul amali fi jami'i sala. galibi malamai sukan kawo wannan babi ne domin a tara abu a yi maganar abubuwa daban-daban waɗanda ba zai iya yi wa a buɗe musu babi ba su a karan kansu ko ba a buɗe musu babi ba su a karan kansu shine babul amali babul waɗansu ayyuka fi jami'i sala da ya tattara maganganu akan abin da ya shafi sallah wannan kenan kaga babu na 24 kuma babu jami'i sala wannan na 23 babu al'amali fi jami'in sala babu na 24 babu jami'in sala to galibi da aka ce jami'in sala ana nufin ko jami'ul wudu ko jami'u kaza ya tattara waɗannan abubuwan da an ka kallace hadisan da ke kasan shi ba za ka iya cewa suna magana kan abu guda bane baki daya sabanin babun da muka kammala babun da muka kammala babun da yake magana kan abin da ya shafi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama babi na 22 babi na farko na hadisin Abu Humayd as-Sa'idi yake cewa sahabbai sun ce ya mazan Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa nusalli alaihi ya ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zani maka salati sai mazan Allah sallallahu alaihi ya ce. ku ce Allahumma salli yace ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati ala ali Ibrahim wa ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati ala Ibrahim wannan hadisi kai tsaye yayi daidai da matashiyar babi din babu babu ma za fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam hakan nan hadisi na biyu a babi din hadisin abu mas'ud al-ansari da ya ce a tana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majalisin sa'ad bin ubada fa qala lahu bashir bin sa'ad amarana allah an nusalli alayka ya rasulullah fa kayfa nusalli alayka فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آل muhammad kama صليت ala. كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمت kun ga wannan hadisi na biyu yana daidai da matashiyar babi din babu yana magana ne kan abin da ya shafi salati ga Manzan Allah sallallahu alaihi wa na hadisi na uku hadisi Abdullahi ibn Dinar da yace ra'aytu abdullahi ibn umar yaqifu ala qabri nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shi ma yana da alaka da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna mana hadisi uku da muka karanta a babi din kowannen su yayi daidai da matashiyar babi din matashiyar babi din ita ce yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda wannan ya shafi lafazan salati din da wurin da za a yi salati din da samarat na salkamai da ya gabata a darasin da ya wuce to amma yanzu babu al'amali fi jami'i sala babu al'amali fi jami'i sala idan muka zo muna karanta hadisai din za ga hadisan sun sha bamban hadisi na biyu ba lalle ne ya zama ya dauki direction ya bi tsari irin hadisi na farko ba kun fahimci magana ta da ke ko hakan na hadisi na uku ba lalle ne ya zama na ya ba hadisi na biyu ba za ka hadisan da ke karkashin wannan babi din mabambantan hadisai ne sabanin hadisan da muka karanta a babin da ya wuce gaba ɗaya hadisai uku din sun bi abu guda shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da yake da alaka da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa yace babul amali fi jami'i salah babun aiki da ya tattara wasu abubuwa da suka shafi sallah as-salah sallah ya shafi sallar farilla ya shafi sallar nafila saboda ƙa'ida duk abin da ya tabbata a farilla ya tabbata a nafila sai in gana da wani dalili khariji wani dalili na daban da ya bambanta su ina fata mun fahimci waɗannan abubuwa saboda haka duk abin da ya shafi sallar farilla ya shafi sallar nafila in ba kana dalilin da ya ware nafila ba kowa ya ware farilla قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيتي وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين wannan hadisi banda malik amwafa bukhari da muslim da sun rawaito shi imam abu uh, abu muhammad ubaidullah ibn yahya al-laifi yace haddathani yahya yace yahya ibn yahya ibn kasir al-masmudi al-laifi ya karanta da ni wannan yahya ibn yahya ibn kasir al-masmudi kenan ya karanta da ni wannan an malik daga malamin su malik ibn anas shi yahya ibn yahya al-laythi ya rasu shekara ta 300 ta 234 shekara ta 234 ya rasu ba wai aka haife shi ba har yanzu yana da kusan shekara 1200 da hudu da rasuwa Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara an malik daga malaminsa malik ibn anas imamu la'imma imamu darar hijira alimul madina muftul haramain wanda ya rasu shekara ta ɗari 179 haka imam al-ausa'i ya kira shi ya ce malik muftul haramain malik ibn anas shi ne babban malami da yake fatawa a haramin guda biyu haramin makka da haramin madina an nafi daga malamin malik shine nafi'u maula bin umar kusan in dai ka ji an nafi to za ga annabin umar in ban da hadisai kaɗan shi kuma ya koma ga allah shekara ta 117 annabin umara daga su abdullahi ibn umar ibn umar dan umar in an ce dan umar shine abdullah duk da umar ibn khattab yana da ƴaƴa da yawa yana da asim yana da wani yana da wani yana yana da wani amma dai inda aka ce ibn umar aka shiru to ana nufin abdullahi ibn umar shi kuma abdullahi ibn umar sahabi ne shi kuma uban shi ma sahabi ne za a yi cewa radiyallahu annuma. kullum da ke ko za a gada ɗa sahabi uba sahabi sai kuma ga uba yana da 'ya'ya a cikin 'ya'yan waɗansu sahabbai ne waɗansu tabi'ai ne ina fata mun fahimci wannan da ke ko 'ya'yan mutum ɗaya ne shi ya haife su duka amma wasu a cikinsu sahabbai ne wasu kuma a cikinsu tabi'ai ne shi abdullahi bin umara yana cikin waɗanda suke sahabbai ne cikin 'ya'yan eh, umar ibn khattab ya kuma ga allah shi abdullahi bin umar ɗin shekara ta 73 bayan hijira anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar yake cewa lalle ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana yusalli qabala zuhri rak'atayn ya kasance yana sallah kafin sallah azhar yana yin nafila raka biyu yana yin sallar nafila raka'a biyu kafin ya salla azhar to kaga duk wanda yake yin nafila raka'a biyu ko yake yin nafila kafin sallar da zai yi ya nuna yana zuwa masallaci da wuri kenan ba wai yana zuwa tintin bane kasa ko wanda zai ji an kira sallah sannan zai kama harkarsa zai ji in kaga yayin kura to ya ji an fara tare ya kama sallah nan ne zai ɗauki wuta. ya ce zai je kama ruwa ya yi alwala wai yana neman ya sami sahun farko Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya sauke amma yake Allah tsira da aminci Allah tabbata a gari shi ya kasance yana sallah yanda kana yusalli qabla dhuhri rak'atayn ya kasance yana sallah kafin azhar yana sallah a biyu wa ba'da ha rak'atayn hakan nan bayan azhar a biyu nawa kenan hudu wa ba'da al-maghrib raka'atayn fi baiti bayan sallar magariba yana yin raka'a biyu a cikin ɗakin a cikin gida nawa kenan shida wa ba'da al-isha'i raka'atayn bayan sallar isha raka'a biyu nawa kenan takwas wa kana la yusalli ba'da al ya kasance baya yin sallah nafila bayan sallar juma'a hatta yan sharifa har sai ya koma gida fayyar ka'a raka'atayn sai ya yi raka a biyu nau kenan goma ya ranar duma ne kenan har yanzu yana takwas ɗin. har yanzu ka duba takwas ne domin a juma'a badalce ce ta azhar juma'a badalce ce ta azhar abdullahi ibn umar yake cewa ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gari shi ya kasance yana sallatar raka'a biyu kafin sallar azhar kuma wani hadisi ne hadisin bukhari da muslim raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar hadisi ya zo kuma daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kana la yad'u arba'an qabla dhuhur ma yati Allah sai da aminci Allah tabbata a gari ya kasance bai barin raka'a hudu kafin azhar raka'a hudu sai yi su kafin ya salla azhar nan kuma Abdullahi ibn Umar yace raka'a biyu to sai malamai suke ta kokarin fassara hadisan guda biyu wannan ya ce hudu wannan ya ce biyu fassara ta farko suka ce kowa ya faɗa abin da ya sani ita na Aisha allah ta'ala ha abin da ta sani kafanan salma ya fito gida ya zo masallaci raka'a hudu yake abin da Abdullahi bin Umar ya sani shine inda Annabi sallallahu zai sallar nafila kafin asar a cikin masallaci raka'a biyu yake yi kun lura da kyau ko kaga wata kila ka in a cikin masallaci ne jama'a sun taru kenan to tun da jama'a sun taru sai ya takaita nafila in ku a cikin gida ne zai fito sai ya salla nafila raka'a hudu fassara ta farko kenan cewar kowa ya faɗi abin da ya sani ne fassara ta biyu shine yana yin raka'a biyu a gida sai raka'a biyu a masallaci ita na na aisha radiyallahu anha da ta san yayi biyu a gida yayi biyu a masallaci sai ta faɗi hudu shi abdullahi ibn umar da na masallaci ya gani sai ya faɗi biyu ina fatan mun gane wannan fassara ne to haka malamai suke kokarin hada fassaroli matakin farko ba a kaiwa a rinjayar da wannan fassara akan wannan fassara ba shine matakin farko ba kace zaka rinjayar da nana Aisha akan na abdullahi bin umar ko na abdullahi bin umar akan nan na aisha asali za ka haɗa ruwayoyin ne ka yi aiki da su baki ɗaya ba a rinjayar da ruwaya kaza akan kaza sai idan haɗawa ta faskara ina fata mun fahimci magana ta da ke ko kuma za ga haɗawar haɗa ruwayoyi din abu ne mai saukin gaske ga wanda Allah ta'ala ya sauke da inda malamai suke bayanin su kowa ya faɗi abin da ya sani ne kuma wata liman ya shigo masallaci ya ga jama'a sun taru za ga ya taƙaita domin a samu a bada sallah an ku a cikin gida ne ko kuma kowanne ya bada abin da ya sani wa da shi wannan yana mana bayani kan abin da ya shafi sunnoni na sallah kun lura da kyau ko ita sallah a karan kanta mun yi magana salloli wajibabu guda biyar ne salloli wajibabu guda biyar ne su ne sallah azhar sallar la'asar da sallar magariba da sallar isha da sallar asubashi waɗannan salloli biyar su ne salloli wasu saboda haka ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa mu'az ibn jabal da ya tura shi kasar yaman yace innaka ta'ti qawman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu allah ilaha illa allah fa in ma ata'uka lidhalik fa'alimhum fa'alimhum anna allah qad farada alaihim khamsa salawati ka gaya musu allah ta'ala ya wajabta musu salloli biyar hakan za zamu zo karanta a wannan kitab din wannan kitabu qasar salati fi safar zamu karanta yadda wani mutumin karkara ya tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama salloli da aka wajabta masa ce salloli ne biyar da suke ayini da rana sai mutumin mutumin yace shin akwai wasu a kaina da ba su bai ce a'a illa an yatawwa ko illa an tatawwa sai dai in zaka nafila sai nuna mana waɗannan salloli biyar su ne salloli wajibabu kuna jina da kyau ko to bayan su sai kuma abin nan salloli da suke da asunanin mu'akkada salloli da sunna ne mai karfin gaske salloli da yake su waɗannan salloli sunna ce mai karfin gaske sai malamai suka lissafa su akwai wutiri kullum da kyau ko wutiri sunna ne mai karfin gaske in ba duk waɗancan hadisai biyu da ire-irensu da aka ambata ba to da wutiri ya zama farilla da wutiri ya zama farilla yasa ga sai yaje mataki na gaba sunna mai karfin gaske ɗaya kenan sai kuma na biyu salatul idain sallar idi guda biyu sallar idi guda biyu idi dama su ne idi biyu da ake da su a musulunci na karamar sallah da na babbar sallah bayan waɗannan guda biyu babu wani hafi idil kaza idil kaza babu su in dai da idil fitr ban da idil salatu abin nan idil kabir to babu wani idi a masallaci balle a ci haifi idil maulud haifi idi kaza duk babu su a musulunci waɗannan kenan sallar idi guda biyu sallar idi na karma sallah da sallar idi na babbar sallah sai kuma sallah ta uku na kusufi shamsi wal qamar sallar kisfewar rana da kisfewar wata mana idan rana ta yi kusufi ba wai ihu ake yi a ɗibi ganga a shiga gari ana rana saki wata ko wata ya saki rana ba haka na ran wata ya yi kusufi in wata ya yi kusufi ba wai maza ne suke shiga rigar mata mata su shiga rigar maza a shiga gari ana ta abin da yake a musulunci yana tun daga kawai a cikin akalin safa tun daga kawai a cikin salloli da suke abin nan salloli da suke sunna tun daga kawai aka bada salatul kuso, sallar kisfewa amma su malaman suna kallo ba su cewa mabiyansu sallar ake ba sai a shiga kwararo a sai kiɗe kiɗe ba a neman kuma afuwar ubangiji su wata ala da saba mashi Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya sauki sai kuma sallar ta hudu ita ce salatul istisqa sallar neman shayar da fari sallar roƙon ruwa waɗannan salloli guda hudu su ne mai iziya ya kawo su a sunanul mu'akkada sunnoni masu ƙarfi salla ne da yake sunnancinsu ba dun waɗancan dalilai da muka ambata ba to da sun zama farilla waɗannan salloli da muka ambata witiri sallar idi sallar kisfewar rana da wata sallar roƙon ruwa ba dun waɗancan dalilai ba da sun zama farilla sallar roƙon ruwa ba wai ihu ake yi dan sarkin ruwa mai rawanin ruwa mai takalmin ruwa ya ba su ruwa su ba wai halliru ya ba su ruwa su sha wannan duk saba Allah maza su yi shigan mata mata su shigan maza a ɗebi jarkuna ana ta kiɗa a shigar gari wai an tafi roƙon ruwa wannan ta ɓangaren jama'a gari kenan su ta ɓangaren samari kenan da 'yan mata su kuma ta ɓangaren masu hankalin garin sai a ɗauki ƙur'ani a tafi gindin bishiya a je a sauke ƙur'ani kuma duk abin da aka karanta suke karantawa shine sallar roƙon ruwa a yi sallar tukunna mana kafin a yi wani abu na biyu tun da shi kuka karanta shi kuke karantarwa tun a kawai ake karanta da sallar roƙon ruwa amma watakila ban san yan shekara saba'in ba ko saba'in da biyar wa ya taɓa ganin sallar roƙon ruwa a nan ƙasar najeriya ka taɓa gani so nawa a rayuwarka amma sha Allah aina ne kenan to kage ban da shifa mun samu mutum daya eh ban ji ba so nawa so biyu kai fi so nawa ya ɗin yi yawa sai wa kuma kaga so ɗaya hudu kenan mana da mutum hudu kenan a'a a'a sallar roƙon ruwa kaga suna mun samu tun nauke nan to ku lura da kyau in aka kallaci yawan al'ummar musulmi na najeriya da yawan yadda ake samun roƙon ruwa a ce waɗanda suka ga sallar roƙon ruwa ba su ba a ƙididdige su da yatsun hannu ba a yi kusa za to amma za ga karanci ne kaɗan ne lura da yadda sallar take kuma bai ci magana ta da ke ko lura da yadda ake ake yawan sauke qur'ani din da kuma yadda ake sallar ƙwaro za ga kaɗan ne a fara abin da aka wajabta wa mutane aka ɗora wa mutane shi ne su yi sallar ruwa in aka shiga tsanani ana neman roƙon ana neman ruwa kafin a zuwa ce za a sauke kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to waɗannan salloli da muka ambata in ba din waɗancan dalilai ba sun zama wajibi ma na salloli ne masu ƙarfin suke kenan hakan nan sai a sunanin rawati da annabi sallallahu ta'ala da salama ya ce duk wanda isan laraka a goma sha biyu a yi ne za a gina mashi gida a aljanna ko an gina mashi gida a aljanna hmm? an gina kaga mai rage kenan yanzu a yanzu wasu da yaki kun lura da kyau ko raka a goma sha biyu kun lura da kyau saboda sauƙi na musulunci ba a ce baka yi su lokaci guda ba raka a goma sha biyu ba lokaci guda ba raka a biyu kafin sallar asuba raka a hudu kafin sallar azahar nau kenan raka a biyu bayan sallar azahar takwas kenan raka a biyu bayan sallar magariba raka'a biyu bayan sallar isha sha biyu kenan su ne ake bukata a ce a kullum ka su a kullun ka su ina hata kuma yanci wannan da cewa zai maimaita raka'a biyu kafin a sallar asuba raka'a hudu kafin sallah azhar raka biyu bayan sallah azhar biyu bayan magani biyu bayan isha sai ka ji ba faɗin la'asar ba ba faɗi kafin eh shi ne ci kafin ba a faɗi kafin la'asar ba ba a faɗi kafin isha ba ina fatan muna kun ne da kyau su a eh ana yi kuma duk na kafiri ne sun tabbata a shar'anci sai dai ba sa cikin wannan zubin da ake kiransu arrawaci kun lura da kyau ko da ake kiransu arrawati bayan biyu bayan isha kuna jina da kyau ko shin su ne shafa'i da wukiri? ko ko a'a su din daban suke sannan mutum sai ya kawo shafa'i a biyu sai ya kawo wutiri ɗaya in ka hada biyar kenan eh kun yi shiru eh gaban suke in kuma ba ban ji ba eh su din ne ai eh, su din ne ma sura da ta alfajr ne su ne biyu kafin asuba kullum da ke ko biyu kafin asuba duk da mai ishmawi ya ce shin suna cikin rawatib ne ko suna cikin abin nan arragaba maragabar wanda aka kwadaitar mutum ya yi ya kawo magana biyu a kansu ina fatan kun fahimci magana. mai ishimawu ya kawo maganganun malami biyu shin waɗannan raka'a biyu kafin asuba suna cikin rawatib da muka ambata ko ba sa ciki ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko domin idan ana maganar sunna idan ana magana sunna ka kallace ta a natse me ake nufi shin ana domin sunna ta kasu kashi biyu akwai sunna ta bayanin aƙida abinda mutum ya ƙudurce a zuci ana kiran wannan da suna sunna ƙudurin zuci akan haka aka rubuta a ƙidatun tahawiyya aka ga aka rubuta al-wasitiyya aka aka rubuta sharhu sunna na imam al-barbahari duk littafan sunna a sunna na imam ahmad bin hanbal a sunna na dan shi a sunna duk sun littafin da kana ce a sunna kaza ana nufin kudurin zuci wanda yake akan shi ake bid'antar da mutum bid'a kuma ta zama mukaffira ko ghairu mukaffira ne kafirtawa kowace ba ta kafirtawa akan ce sunna ta bayanin hukunce-hukuncen shari'a ta bayanin hukunce-hukunce kullum da ke ko aka ce suna ta bayanin hukunce-hukunce kaga a nan sai a ce suna abinda ba wajibi ba abinda ba wajibi ba kamar mai kamar sallara raka a biyu kafin sallar asuba ko raka a hudu ko raka a biyu bayan sallar azhar na an ce da ita sunna ne don ana nufin ba ba wajibi ba so lafazin sunna yana zuwa da ma'anoni daban-daban ya kamata mutum ya rike in ba haka ba sai ka je wani ya ce ai abin da yake sunna shine abin da yake a hadisi abin da yake a qur'ani kuma faralla baka taba jin wani yayi wannan bayanin ba to ai abin da ke cikin qur'ani akwai wai za halaltu fasfadu idan kun kammala aiki haji ku yi farauta yanzu kina yana ga cikin faralla aiki haji in ka kammala kai farauta kun bai ci magana sanar da ki to ka ba wai dan ya zo Qur'ani ne yake sunna ba to kaga na ko akwai abubuwan da suke a hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ma asfala min al-ka'bayn fa huwa fi duk abin da yi kasa da idan sawu na tufafi to wuta ne to ba za ka ce tilli ya zo a hadisi dage wando sunna bane a farilla ne wajibi ne saboda mai zama wajibi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta ne ba wasu saboda ya zo a sunna to yana da kyau ya zo a hadisi ba to cewar wai abinda yake a shi ne farilla abinda yake a hadisi shi ne sunna wannan ba malamin ma da ya faɗi wannan wannan kitabun asiri. a baki ake faɗa wanda bai je makaranta ba shi ke faɗa wannan a ƙwararru. na fata mun fahimci wannan to idan muka dawo kan waɗannan wannan jerin gwanon waɗannan salloli da muka ambata a sunanin rawatib suna da matuƙar matsayi ba a buƙatar mutum ya daga ƙafa a kansu daga cikin maganganun da malamai suke kan maganar sunna sukan ce kamar da mai maraƙi ya faɗa shi ne ma ahmadun fi ƙadawan zaba shi ne abinda annabi sallama ya lizimta yana yi abinda annabi sallallahu sallama ya lizimta yana yi kuma a bayanar jama'a abubuwa no kenan abu na farko ya lizimci yi ya lizuci kenan idan ya yi ne sau ɗaya ko sau biyu bai zama suna ba na fatan kun bayyance ni da kyau idan annabi sallama ya yi abu sau ɗaya ko sau biyu bai zama suna ba na yake kenan yanzu yana nuna maka ya halitta yana nuna maka ya halitta ba zai yi a ce annabi sallama ya yi abu kaza so ɗari ya yi saɓanin sau biyu ka ce za ka rinjayar da wannan yi da sau biyu akan abin da yi so ɗari ko kuma abin da ya tsawon rayuwarsa ba kuna ce na da kyau ko me zai nuna maka haka annabi sallallahu ta'ala da sallama an ruwaito in zai yi karatun sallah yana karanta sura ta sama ne sannan a raka a farko a raka ta biyu sai ya karanta ta ƙasa haka yake yi amma sai gashi an samu ya karanta bakara sai karanta nisa'i sai karanta al'imrana ina fata mun fahimci wannan da ke ko sai gashi ya karanta ar-rahman ya karanta qamar nau kenan ya karanta ar-rahman sannan kuma sai ya karanta qamar kullura da ke ko to ba za ka dauki wannan ka ce ai sunna ne mutum ya karanta ta ƙasa sannan ya karanta ta sama ba ta sama ake karanta sannan sai a karanta waɗannan ruwayi da aka samu ya nuna ya halatta idan wani ya tambaye ka shi fa yayi sallah sai da ya karanta li'ila fi a raka a farko raka ta biyu karanta alamtara kai fa sallah ka tayi ba kuma tayi akan makaruhi ba kun gane magana ta nake ko ko kuma ya karanta a farko a sabbih suma rabbikal a'la raka ta biyu ya karanta buruj ko ya karanta a tariq sallaka tayi saboda ita ruwaito annabi sallama ya taɓa yin haka amma karin jayar cewar yin haka sunna ne ko a rayuwa ne ka yi so ɗaya ko so biyu ta amudan wannan kuma baya cikin karatu so da haka mutum sai dinga fayyace abubuwa ɗin abin da isa mai ishmawi ya kawo magana biyu karata a tayar fajiri sunna ne ko kuma rahiba ce sunna ce ko kuma rahiba ce sau da ana salama a gida yake ba a ta ana salama yana raka a tayar fajari a masallaci ba ga in yi ita fajr a masallaci yayi bayanan jama'a ba a ruwaito yayi a masallaci ba abinda aka ruwaito shine a gida yake yi na fata mun fahimci waɗannan ire-iren waɗannan bayanan za su haɗa maka kan hadisi masu tarin yawa a babun ahkam babu ibadat domin ka ɗora kowane hadisi a mahallinsa a sunanin rawatib mu dawo kan mu suna da matuƙar mahimmanci kada mutum ya wasa da su raka'a biyu kafin sallar asubahi raka'a hudu kafin sallar azhar raka'a biyu bayan azhar wasu ruwaya kuma biyu kafin azhar hudu bayan azhar wannan jana da ke ku an ka samu ruwaya ba hudu kafin azhar hudu bayan azhar sannan sai biyu bayan magrib biyu bayan magrib wa ba'dal magrib ya raka'ataini fi baiti bayan sallar magariba yana raka'a biyu ne a gidansa ina fata mun fahimci wannan da kyau raka'a biyu a gida sai raka'a biyu a gida sai kuma ya dawo masallaci kenan shine ma shi abin nan eh, tanwirar hawalik imamun nawawi yake cewa duk waɗanda ya ce ibn abdulbar ya ce haka yake a ruwayar yahaya ibn yahaya a laifi cewar a wannan wannan hadisin magariba ce kadai ake yin biyinta bayan eh, biyinta a gida sallar magariba ce ake yin nafilata a gida mana nafilata bayan mutum ya idar da magariba sai ina filata a cikin gida haka nan ma a ƙanabi amma a ruwayar abdullahi bin bukai ko yahya bin bukai na wannan hadisi din ya faɗi fi beti ne a wurare guda biyu wuri na farko bayan sallar magariba raka a biyu a cikin gida wuri na biyu kuma sallar juma'a a cikin gida sallar juma'a a cikin gida hakan nan shi ma ibn wahab ya ce raka a biyu a cikin gida bayan magariba raka a biyu a cikin gida bayan isha an na fata mun fahimci waɗannan to haka dai malamai suke magana a kai to yanzu yanzu za ka kallaci wani abu masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amfani yake da gidansa saboda haka wani lokacin mata cikin gidan shi yake shigowa masallaci din mun yi hadisin tare da abdulmusul abbad a masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi abdulmusul abbad ma gidan shi yana kusa da jami'a ne in ba ka yi sauri ba ma daga an yi da magariba kafin ka je gidan maka isha ta yi kafin ka je gida sha ta yi balle ka je gida ka yi nafilar ka dawo amma kuma ba kuma da da muke za mu karanta lum'atul itiqad a wannan masallaci da muke tarjamar mawallafin littafin lum'atul itiqad wa kenan Ibnu qudama kuma Ibnu qudama cewa yana yin raka'a shida bayan sallar magariba mun karanta wannan yana yin raka'a shida bayan sallar magariba a cikin gida yana yin su a cikin gida daga nafila bayan magariba tana da ƙarfi a yi ta a cikin gida in ba ta samu a cikin gida ba kada mutum ya wasa da ita sai ka sake dawowa ta nafila sai ka dawo masallaci ka yi nafila ta tahiyatul masjid sai ka zauna kana jira sallah ina a kaga kai dama an ce ayyinta shi zai sa a ci gaba da rubuta maka kaga ka yi sallah ne kana jiran sallah ai sallah aka ce ba ce fila ko farilla ba ka ka yi sallah kana jin na nafila kana jiran sallah wa kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarif a wannan ruwayar annabi sallama baya sallar baya sallar eh, nafila bayan sallar juma'a hatta yan me ma'anar hatta yan har ya koma ma'ana sai ya koma gida kun bai ci magana ta da ke ko kenan idan mutum ya sallar juma'a ya dawo gida yana dawowa gida sai ya kabbara nafila in ya kabbara nafila ya sallar nafila kuma sai ya ci gaba da harkokinsa eh ai kaga da mai akabari ya faɗi cewar baya ba a sallar nafila bayan juma'a sai liman ya fita daga masallaci ko kuma kai din ka fita ka dawo ko kai din ka fita ka dawo abubuwa ne suka haɗu akwai ma'qul akwai manqul kullur akwai abubuwan da suka faru shine kaga da akwai ire-iren ruwayar waɗannan hadisai din da yake nan wanda yake kaga yanzu za a yi fassara ne akan me fassara hatayen sharif hatta yin sirri har sai ya sallame to ai daman ba a yin nafila cikin farilla balle ka ce hatta yin sirri har sai ya sallame shine ma'ana hatta yin sirri don da yawa hatta yin sirri yana zuwa har sai ya sallame ana zuwa da ma'ana yin sirri shine sallamewa daga sallah yana zuwa hadisai da dama to amma ga gaba zai shiga wannan ba saboda me saboda daman ba a yin nafila a cikin farilla ina fata mun fahimci wannan da kyau to haka yanzu zai zo ma'anar me ma'ana fassara hatta yin sharif har liman ya fita daga masallaci sannan kai nafila ko ko har kai din sai ka fita sannan ka dawo saboda abu na biyu kuma da ya sa aka faɗi wannan aka ce ba a nafila bayan juma'a shine an yi lokacin da waɗansu ba sa bin limamai sallah ba sa bin limamai sallar juma'a kuma ga shi dole su bi su ba sa bin su kuma dole su bi su ka gane hausar ba zai bi shi ba eh, khawarij ne ko murji'a duk da kungiyoyin yan bid'a zai ka gaya malaman suna suka bayyana waɗannan a cikin littafan sunna cewar sunna ne ka bin ma a malami sallah gashi gashi gashi gashi ba zai yi shi ba zai bi shi ba to amma kuma rashin bansa zai sa hukunta shi kun bai ji magana ta da ke ko so da ka sai ya bi shi juma'ar sai su kabbara juma'a tare shi yana yin azhar yana shi liman liman yana yin juma'a shi kuma yana bin shi azhar kun gane magana ta da ke ko idan liman ya sallame daga me juma'a shi sai ya miƙe wanda ya gani sai ga kamar ko yana yin nafila ne ko yana yin nafila ne bayan juma'a alhalin shi ko a zahar shi yake yi to don kada kai kamance ce na da ire-iren waɗannan shi sa aka ce ba a nafila bayan juma'a hata ya sharin har sai ka fata ka dawo a ko mutum mai sallah ba zai fita daga masallaci ya dawo ba don yana yi haka sallar ta ɓaci kuma kowa ya rinka ba zai ce ba ka balli mamun sallah ba domin duk wani abin da zai sa imamu munan zato ka katse shi salloli na filfili mutum ya lizunci ire-iren waɗannan mataki bayan mataki za ka ga mutum baya lizumtar ire-iren waɗannan nafilfili da aka ambata kun lura da ke ko za ka ga mutum ya yi sallar nafila kafin magari saboda hadisan anas sallu qabal magaribi maghribi sallu qabal al-maghribi sallu qabal al-maghribi liman yasha ko liman sha za ga baya sallar nafila bayan magari baya sallar nafila bayan magari amma kuma yana yi kafin magari saboda an rawaito sahabbai suna yin sallar nafila bayan kafin magarib ta yi amma bayan magarib ta fi lada kun fahimci jumla ta da ko yanzu ana baka tabaka matsayi ne na nafilfili din waɗannan nafilfili goma sha biyu da aka lissafa a nan sun fi sauran nafilfili matsayi sun fi su daraja sun fi su falala kun fahimci magana ta da kyau kuma haka ake so mutum ya lazimci abin nan kada mutum ya bar eh, farilla yana yin nafila ko kuma ya bar nafilar da tafi ƙarfi yana yin wata nafilar dole ne mutum ya taho da abubuwan shi a jere waɗannan nafilfil su ake kira a sunanin rawatin da wuya ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu da wuya ga ga ya basu an riwayato an ganshi yana sallan nafila bayan la'asar kuna ji da ke ko an riwayato an ganshi yana yin nafila bayan la'asar sai mai ɗakin shi ta tambaye shi sai yake cewa ai wacce bai yi bane bayan la'asar a bayan azhar wacce ike yi ne da azhar bai samu ya yi ba saboda baki su ya rama ya kuke ganin karfin kuma kun jimla jumla ta da ke ku kaga da ya tashi rama su sai ya rama su a gida bai rama su a masallaci ba saboda ya hana yin nafila bayan la'asar to in yi su a masallaci za a ce ana yin nafila kuma bayan la'asar shi yasa ga mai ɗakin shi guda ma da ta gani sai da ta tambaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan nafilfili suna da ƙarfi sosai da sosai kada mutum ya sake da su kada mutum ya yi sake da su na Thank you. nan ko ba shi ba ne eh, sai ne shuru da ƙarfi a sami zan ba da shi shi ne shuru ba ana tina e eh, bayan a na kafa asubara ka ta alfajiri ne shin minar rawatib ne ko kuma ragiba ne an kwaɗe ta ne a yi amma baya cikin rawatib saboda ne saboda ba a gano salama yana yin na jama'a ba amma dai zance mafi karfi da in mina rawatib mina arrawatib ku lura da kyau cewar mina rawatib ne daban cewar kuma ya tabbata a shari'a daban ya tabbata a shari'a ana yi kafin la'asar amma ba cikin rawatib mana an kai nafila kafin la'asar ta yi amma ba ta cikin rawatib ku lura da kyau ko in kai kafin isha ta yi amma ba ta cikin rawatib saboda kafin la'asar da kafin isha ba sa cikin lokutan da aka hana yin nafila kun shiru ba a hana nafila kafin sallar la'asar ba an hana ne bayan la'asar hakan nan ba a hana nafila kafin isha ba amma dai ba sa cikin rawati sai kuma ka gama cin watan shi daya ko satin shi biyu ko satin shi guda na filfilin nan rawati bai yi su ba amma kuma ana ta rikici da shi kan sallar ana yin nafila bayan la'asar ko ba a yi bayan la'asar Kuma ci magana ta da kyau ko ana yi kafin kaza ana yi bayan a ka tarbiyyantar da kanka akan abubuwan da babu saɓani a kansu kwata-kwata Shi ne matakin farko kafin a fara tattauna ma wanda ake saɓani din waɗannan nafilfili da muka ambata gaba ɗaya malamai sun yi ijimai a kansu ba wanda ya saba a kansu raka'a goma sha biyu biyu kafin asuba kafin sallar asuba su ne rakatai fajiri hudu kafin azahar biyu bayan azahar kenan yanzu in kana zuwa azahar sai ka samu raka'a biyu kafin azahar. aha kullum da ke ko daga sai ka hudu kenan zan kai bitin time din abin nan naka tunda ba ce ake ka zubo su raka a goma sha biyun ba ga yadda shari'a take so ka yi su to sannan kuma biyu bayan sallar magribi a karama makalla a gida biyu bayan sallar magribi biyu bayan sallar isha kullum da ke ko za ga wasu a masallaci da azumi in an yi sallar isha sai mai sai tarawih ko kafin a yi tarawih idan za su miƙe su kawo raka a biyu ka lura za a ga sai su miƙe su kawo raka a biyu sannan kuma sai a zuba tarawih da su ka taba gani ko to za a ga waɗannan biyun hayyar suna ganin bin nan minar rawatibi to daga daban suke kun da ke ko biyu kafin ko da za ka yi na filfilin dare ka saba kullum kana yi sai ka biyu kafin isha sanan ka zo na filfilin dare ka bai hana maka su ba su waɗannan mutum ya tarbiyyantar da kanshi akan waɗannan rawaci قال وحدثني عن مالك an أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه قال أترون قبلتها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري wannan hadisin farko da muka karanta yana magana kan sunanun rawati a sunanu rawati ko sallah ta sunanun rawati sallah ta sunoni da aka jeranta su hadisi na biyu kuma shine hadisin malik ibn anas daga malaminsa abu zinad abdullahi ibn zakawan wanda ya rasu shekara ta talatin. an al'arat daga malamin abu zunat shi ne abdurrahman ibn hurmus wanda ya rasu shekara ta 117 ana abi horera daga abu horera abdurrahman ibn sakharin Addausi dausi al-yamani wanda ya rasu shekara ta 57 bai hijira yake cewa anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi A tarauna qiblati ha kuna kuna ashe ba kuna ganin alqibla ta haka ba kuna ganin na fuskanci haka na fuskanci gaba kuna ji da ke ko kuna ganin na fuskanci gaba saboda Allah sallama ya huce gaba ya bada sallah kaga alƙibla shi tana ina kenan tana gaba kenan kuna ganin alƙibla ta huna nan fa wallahi ina rantse muku da Allah dan kai babban magana kenan fa wallahi ina rantse muku da Allah ma yakhfa alayya khushu'ukum Tsoro kankan da kanku a cikin sallah bai koyuwa gare ni wala ruku'ukum haka nan ruku'inku bai boyuwa gare ni wanda izo yi gaggaggaggag wanda izo yi kaza yi kaza bai boyuwa gare ni inni la'arakum lalle ni tabbas ina ganin ku min wara fahari ta bayana sallallahu alaihi wasallam ka ji barin zakata yace wallahi ina ganin ku ta bayana saboda haka kankan da kanku shine al-khushu' kad aflaha al-mu'minun allazina fi salatihim khashi'un al-khushu' shine kololuwan daraja a cikin sallah daraja kenan a cikin sallah shine wanda yake samu sallah ta hakika ai mun ta da ku lokacin da muke karanta a ahlali lissalati nurun abu, tushriqu bihi qulubul musallin wala yanaluhu luhu illal khashiun wala yanaluhu illa al-khashi'un isa ya ce fa idza qunta ila salati fa fardi kalbata ka karkada zuciyarka gaba ɗaya an duniya wa ma fiha shine ibn qayyim ya kawo matakin masallata a cikin littafin sa abin rafi'ul kalimat tayyib matakai na masallata wani dai sallar shi yayi wajibi shikenan na lahu wala alayhi bai da lada bai da zunubi subhanallahi alazim mana kawai da ya yi yana da ladan sallar da yi amma wani tsoriwa a kan haka ba yanci wanda ya yi tsane shi bai san ma ina yake ba sallar asubahi na yau inda za a tambayi wani a ce wace sura liman ya karanta kuma ya samu duka raka a biyu amma a tambaye shi wace sura liman ya karanta yanzu eh ya yi nisa an sallama ya ce to kaga wannan hadisi yana magana kan natsuwa da khushu a cikin sallah natsuwa da khushu da kankan da kai a cikin sallah ya ce kuna ganin alƙibla ta haka wallahi ina kallon ku ta bayana kankan da kanku da kaza da kaza ɗinku bai koyuwa gare ni to tambaya ta anan ita ce hadisi na biyun nan yayi daidai da hadisin farko hadisin farko yana magana akan arrawatib hadisi na biyu yana magana akan khushu'i da natsuwa a cikin sallah kaga shi yasa ya zama babul amali fi jari'is salah domin babun ya tara hadisai ne daban-daban قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا قال وحدثني عن مالك yace malik ibn anas ya karantar da ni an nafi daga malamin malik shine nafi maula ibn umar an abdullah ibn Umar daga abdullah dan umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ma yace Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana ya kasance ya ci quba'an naku ya ce ya kawo alhamza karshe ya ci ƙuba ko an. Eh? akwai alhamza kenan ya ci quba yana zuwa ƙuba. rakiban yana zuwa wani lokacin akan abin hawa wa mashiyan wani lokacin kuma yana tafiya da kafa yana zuwa ƙuba. masallacin quba shine masallaci na uku a duniya a gini da aka gina masallacin barko shine wanne na ka'aba inna bai baitin wudi'a alin nasi lallazi bi ta mubarakan wajen alim shi ne masallacin farko masallaci na biyu shi ne na ƙudus wannan annabi suleiman ya gina shi ne masallacin betul makadis masallaci na uku shi ne masallacin ƙuba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga birnin madina ya ya da zango ne a ƙuba a nan ya gina masallacin ƙuba a nan ya sallar juma'a ta farko a musulunci kullum da ko bayan ya yi kwana bakwai sai ya wuce cikin garin madina sai ya gina masallacin madina masallacin shi na madina mana a daraja masallacin madina ne na biyu kullum da ke ko na biyu masallacin kudus shi ne na uku amma a gini a tarihi wanne ne masallaci na farko shi ne na ka'aba masallaci na biyu na kudus masallaci na uku na kuma masallaci na hudu na manzala su salama da ke madina wannan a gini kenan a tarihinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa kuba sai malamai suka ce me sababin zuwa don wani lokacin ya je abin hawa wani lokaci kuma ya je a kafa na farko da gargamanta mutanen kuba dangi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangin mahaifiyarsa ne dangin mahaifiyarsa ne yasa ma ya da zango ana nan ban nuna jar suke sai waɗansu malamin suka ce yana zuwa ne don ya ziyarci mutanen madina waɗannan mutanen wasu ma suka ce a yana zuwa ne don ya sallah a masallacin ƙuba domin ya ce duk wanda ya alwala daga gidansa ya je masallacin ƙuba yi sallah raka a biyu to yana da ladan wanda ya umara eh hadisi rawi ya turmuzi ladan wanda ya umara sai ya ga alhaji ya je ziyara a masallacin Allah ya je Madina ya yi sallah ya yi ziyara a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga sallolin da yi gaba daya ya ajiye su wasu sallolin shi ba a masallacin manzo Allah shi ba a masallacin kuri ba ya ce daga gari yana nemo wadansu masallatai wa akwai masjidul ijaba akwai masjidul jinni wani ya ce wai masjidul jinni masallacin Aljanu na ce wani daga yana yake so ya kamata mutum ya san mai ji kullum da ke ko ko za ka je ziyara masallacin ku ba kun bai ci magana ta da ke ku idan ka tafi bayan sallar asuba kai sallar asuba a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai zikirinka ka je gida ka dan rinsa ka tashi ka ci abin kai wanka ka ci abinci irin karfe 9 karfe 9 ko 9 da rabi in yi tsawo zuwa nawa goma na safi sai ku ɗauki mai mota daga cikin ku ko cikin 'yan ɗakin ku sai kuka samu mai mota sai ya kai ku ba ku je ku dawo fa bai wuce 'yan mintuna ba sai ya kun yi sallar nafilar ku a ba kuma kun zo kun samu asara a ina a masallacin ma'aiki sannan sannan sai ka ga da alamu kuma mutum da yana ta gararan ba a cikin garin mai gina mai yana neman ziyara can ya bar masallacin manzo ga masallacin manzo Allah kuma yana zaka je ziyara saboda Allah to mutum bai tsaya yi karatu ya natsu ba sai ga wai ɗan ɗakin su sun ce kaza ta ko ya bi ɗan ɗakin su Allah ta'ala ya sauke zuwa masallacin ku ba yana da falala sosai da sosai Annabi sallallahu ta'ala sallama ya je ziyara masallacin Quba to na jina da kyau kenan ana zuwa ziyara masallaci eh, eh ya ta'allaka masallaci in yana garinku kun lura da ke ko tana kwakungu sai ka ce za ka sallah a masallacin tunga ina fatan kun bai ko za ka yi masallah a masallacin basoro ko a za ka na tara su dufa wani abin da duk cikin gari ne ba wai ka ɗaura ɗamara ne na tafiya domin wannan masallacin ba kun gane magana ta da ke ko amma ka ɗauki ɗamara zuwa za ka je ka ɗauki kaya rihali kenan za ka je masallacin abuja can za ka yi sallah kullum da ke ko za ka je masallacin abuja ko za ka je wani masallaci a jidda can za ka yi ko za ka je wani masallaci a riyadh ko a senegal ko a ina ne duk wannan babu shi a musulunci a musulunci duk babu wani ba a da tafiya takakkiya don wani masallaci ko don wani wuri sai masallacin ka'aba ko masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke Madina ko masallacin Udus da ke Falastin su kaɗai ne masallacai da ake shirya tafiya domin su ai mun karanta da ku ana a wannan masallacin a cikin littafin muwafa da wani mutum ya haɗu da Abu horera ya ce daga yana kake ce daga Tsoro Sina ya ce ai da mun haɗu da kai kafin ka tafi da baka je ba ya ce me ya faru ya ce ai na jama'a na wasu ya ce kaza za ce kaza ya ce kaza ya ce kaza da ku anan ba a gano Abu Huraira gashi da ilimin hadisi amma bai so wannan hadisin ba ce damuwa da ke za ka tafi can da baka tafi ba daga ba a shirya tafiya takakkiya don wani wuri saboda albarkar wannan wurin don duk abin da za ka ji mutum ya faɗa dama ya ce wannan abu yana da albarka sawa'un albarkar shari'a ce ta tabbatar ko kuma shi da malamansa ne suka tabbatar kuna jina da ke ko to kan makasan al'asuru shi ne masallaci wuri ne mai albarka inda aka ce maka masallaci ne da aka gina shi akan shari'a to wuri ne mai albarka ku lura da aka gina shi akan shari'a da aka gina akan shari'a amma wane ya rasu an binne shi sai daga baya aka ce aiko ya kamata a yi masallaci a wurin nan yanzu wanne ne ya riga zuwa kenan kabari ko masallaci kabari to ko hukuncin sa a rushe shi haka yake da littattafai ba wahabiyanci bane da za a ce kajo habiyawa ya je duba littafin da ya imani da shi a mazhabar su Da zai ga haka aka rubuta in masallaci ya riga ya riga kabari za a tona kabarin in aka gina masallaci da aka gina masallaci sai wani ya rasu sai aka ce aiko abin ne shi a cikin masallaci sai karatu ya zo to za a cire shi za a tone shi a kai shi wani wurin abin ne in kowa sai da aka yi kabarin sai aka ce aka ya kamata qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida ai ko kaga sai a rushe shi tunda Allah ta'ala ce ya qala allazina ghalabu ala amrihim sai waɗanda suka rinjayi al'amuransu. in ana in tattaunawa su waye suke rinjaya in dai ba da dalili ba ai kaga jama'a gari ne ko aya ga mata aya ka ka ta da da saboda haka sai a kiyaye in masallaci ya riga za a tona kabari in kabari ya riga za a rushe yana ga tura wuraren da ake rushe masallaci to mana an gina shi a kamar wata Allah ta Allah ya sauke na kamar yadda buɗe masallaci a wani mutanen abuja shafa mutanen abuja shafa kaiwa kai liman ko eh tambaya ce ya shirya watakila kaduna zuwa yi ta kashi ko? insha Allah ya yi lura insha Allah ya yi eh na abin da ya sa watakila na tsuwa yake nema ba zahirin wurin ya kalla ba masallacin abujan ya kalla ba in ya samu wani asule dama ya yi Kisa ta ta ga mai risala ya nassanta idan mutum ya rantsi zai yi sallah a masallaci kaza in yi a masallacin ungosu ya yi in mutum ya ɗauki alwashi ya ɗauki alwashi cewar ya yi ma'alla alwashi zai yi sallah a masallacin abuja in yi sallah masallacin ungosu ya yi domin duk darajarsu ɗaya amma ya yi ɗauki alwashi zai yi sallah a masallacin baitul maqdis to in yaya masallacin manzan Allah ya yi domin ya fi shi daraja in ya ɗauki alwashi zai yi sallah a masallacin ka'aba to in yi a masallacin kudus bai yi ba ya eh to aibe kai shi daraja ba kun lura da ke ko? ka ci mi? akwai saɓani fa tsakanin na maza sallan da na ka'aba wanda ya fi wani daraja amin Na'am. a tarawar kiblati ha huna fa wallahi ma ya kafa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum cikin sallah kenan yana cikin sallah yana gani so sai malamai suke ta magana ya yake gani shin ido ne aka yi mishi a baya da yake gani da shi shin yana je gani yana gani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zamu da sa'aya anan fata Allah ta'ala ya albarkaci rayuwar da ke su har kullum da hindu kashi da Allah ya yi Allah ta su kufar tube ne wani musulam kwarai kuwa ya ce wani hadisi na biyu za a sa cikin mu'ujizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai kuwa duk wani wanda ka ji ya ce wai yana ganin ya faɗa ma su wai yana ganin su ta baya to ka fahimci annabta yake ce dubar ce shi ma yana da wani kaso nata wanda a dantsa zai kawo bid'a